kasancewar akwai wata kawai ki son ki dan taimaka min idan da hanyar da ka dubi kanka fa ka dubi Zainab amma ka dai amma ne ka zo nan da kamar sati daya zan mata magana Allah ya to na gode sai an nan tamu yadda muka ɗauko ta tun muna yara muka bambance muna yaran nan gashi har yanzu muka taso muna matasa mun bambance to so nake har tsufanmu ya zamanto cewa ta ɗore haka ne da kai min laifi ma me na miki tafiya fa za ka yi ko faɗa min ba kai ba ko Allah da Allah ba mu ai ba wani abu ne tafiya da nema da na je can ɗin wannan abin da ya kai ba ba ban da tunaninki da mafarkinki ba abin da nake kwana in tashi kifce fada nan kifce nan ma na tafiya ke kika cikin tibiya zonan mu zauna ba. Ashe ba ka mutunci? Ye? Ka Ni da kai ne wallahi, wallahi ba isa ba. Wallahi ka Ni da kai ne! Shege! Hmm. Ashe ba ta ka? Ni da kai ne! Ka ci ubanka yau. alaikum. Wa alaikum salam. Adam. Kade. na gaja barka da ya gida yanzu ka shirin nan eh zauna bismillah ka ga shirin nan na wai kai zan je a lafiya ne ko a ne to ita ce yana zuwa gidan suna soyayya da yarinya ta kai ai abin da abin da abin da magana ba komai insha Allah ni ne da bangare na ba wata matsala sai da mu yi wa yaran addu'a Allah ya sa mu gaske Allah ya tabbatar Allah ya sa wannan abu ya musa alaikum salam wannan ita ce ta ka eh ba alzabi yanzu wannan ita ce yarka to ba kane ba Allah sauke in dai wannan ce Allah ya kiyaye wurin nan na fita wai wai abubakar wai wai kana shashan zamani ne ka zo gida na ka rika min hauka ba kai ba jeji ni eh ni kike so ina hauka kai ne kake hauka ni kike so ina shashan zamani faɗa maka to kai ka sha na iyayenka eh na sha na da na iyayenka da suka sha kwaya ita ka ce kake sha eh, na ji na sha to kaga alhaji audu in ga maka gaskiya wallahi ɗana ya fi ƙarin niyya a wannan yarinyar saboda lalatacciya ce tsinan ne ce ina jin tun da aka haife ta ka tsine mata wai mahaukaci ne kai lahi lazi la ilaha illa huwa ba kai saba daga kai har iyalin ka ku isa kuma wannan ta fi karfin dana ya aure ta wallahi na dana ya aure wani wani wani dama ka ta kana ka taba hukare ne ka ga mahaukacin banza mahaukacin wofi dai za mu haɗu da kai a nan amma sai za ka african time haba well ba ma wani dogon zance ba mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba kullum kai kenan in an ce ka kawo kuɗi sai ka zuke nan ka zuke nan mu kenan da in za a yi abu mu buga nan mu buga nan mu buga nan duk inda za a yi duk mun san su mu je mu kawo mu baka kuɗi sannan ka shigo a yi wani zubin ka san cewa taskar tsofaffinmu muke dagawa mu je mu kwaso musu kuɗi mu fa muna son tsofaffin nan namu ga da Allah dakta sanin kanka na cewa baba na ya fi babanka kuɗi <laughs> babies din da 'yan matan da nake hulɗa da su sun fi babies din biyu haɗuwa ta da ƙwari na akan doron ƙasa kanka ba za ka iya haɗa shi da naka to wannan kai ta shafa ba ta shafan ba abin da nake so in tunatar da kai cewa hmm. maganar kuɗi da kake makalewa kake kin fito da su da kake tute cewa ubanka ya fi ubana kuɗi a banza man kare domin kuwa ba mu gani a ƙasa ba wayan ji yanci da shi ana biki a gidansu ka ɗebo in so kake mai yadda yanzu ni abin da nake so ka gane a nan mhm. akwai naira naira har guda dubu ishirin da biyar in kuna muradi sai a kawo dubu ishirin da biyar kuɗin lemo ne ko kuma an ce ma da shi muke barin gaya maka in za ka fito da kuɗi a kashe ka fito da su a kashe za ka yi tunawa wancan lokacin da za a yi da za a yi na ka dubu ɗari da hamsin kauye ka dubu ɗari da hamsin sauran abokai suka kawo da aka zo na kuma neman cewa agaza maka na kuma ba da dubu ɗari da hamsin su kawo da sauransu kowa shi ma ka nasa amma tun da ake abubuwan nan baka taɓa kawo ko da kwandalawa hatta 'yan matan nan da ake zuwa ɗebo domin fati ba da motocin da ake ba motocin ba ne da kuɗin mu amma sai tutai cewa babanka na da kuɗi babanka na da kuɗi amma a banza tunda ba mu gani ba haba yanzu kai dan bilalo hmm? abin da nake so ka fahimta kai baka ga na da ɓace ba yanzu yarinyar nan zainab hmm? an haɗa an buga an seta ta shiga alaji kawai shi kenan ba eh, sai mai gida kawai zo tashi abin ba <laughs> duk shi ne rai na ɓace ta nufin daɗinka tasa ne ma? babban tasa ne ma? a wannan kai ta shafa a don yi ku Tun za ka shiga mutum ka shiga in ba za ka duna ba ka zauna ba wani abu hankali da raina hankali yanzu ya ce wai ka je don ba su da mutunci abubakar ko shi yanzu abin da nake so dalki ki hakuri mana a ce wallahi ba za ka ba wallahi ba za ka ci ba yanzu tunda da ke rantsi magana ta wuce shi kenan Na zo in miki jaje ne kan abin da ya fara tsakanin da Dalo. Na zo wucewa sai na ji labarin. Anguwanmu shine ni kuma ce tukar yanzu in miki jaje. Zulai, yadda kin san tsakanina da gali. Kin san gali saurayi na ne. Kuma mun daɗe muna soyayya da shi. ai kuma min wai ba shi da lafiya shi fa na siyo na da dan ayaba na ce wai na kai masa gaishe shi sai na dawo shi ne wai kawai ina zuwa ya neme ni da iskanci kuma kin san ba na yi ne na saka faɗi babansa ya fito ba. kai ta sanin da wani abu kada da ke boye mu ba lai me yasa kike min haka ne ni ba na son irin wannan to wasa nake miki kin ji to kiyaye na gaba mu je falo hajiya insha Allah nasa na gode saboda haka allurar da aka yi masa zai samu bacci dan zuwa wani lokaci yanzu ba wani abu da iya eh to maganin dama shi za a yi saya masa dextrose in fito office sai ku same sai a masa ya sauke mun gode kwarai ne ai jiki ya kyau ai akan yadda aka kawo shi jiyan ai Allah ya sauke sannan ja ka gagalis daman ba wani abu ne ce haka ta magana ce zan ta wancan likijin da yake kan gado ne ne alaƙa ta da shi baban ka ne babana ne ko kwarai ko na gali ah, ya fita shi da yana tsaye ana amma na san zai shi lokaci ya zo na ganin da babana ne dukiyarsa ce zan ci a ba ta yadda nake so ina ganin kai ne ce duk wasu hulɗar makaranta ta da suna abin da kai a samu ko a guri na ne kwarai kwa to ɗari da hamsin nake so to yau sai ka zama kana wannan bayani naira dari da hamsin abin da ya gaya Ka da Allah malam ɗari dubu dari da hamsin dubu dari da hamsin kwarai a'a wannan zance kake abin da baban ka ya gaya mu in dai matsalar makaranta ce daga naira dubu daya zuwa dubu goma in baka amma ba kuɗi masu yawa irin wannan ba ka ji matsala kenan lokacin da ya wannan lafazin an samu mashkila wajen fitar lafazin daga bakinsa kai kuma kana da matsala wajen ji a kunninka inda aka samu mashkila yana nufin naira dubu ɗari da wasu. waya lokacin lafiya sakamakon kuma kunne na lafiya yake saboda haka ni abin da ya mun izini haka zan baka na ga alama kakalle kana nema ka kamun ka nuna min ni ban san abin da nake fahimta ba am manaja kakalis na'am ina ganin ka sannan kuma ina ganin girman gashin da yake ƙarƙashin abanka. ka fahimta ni kware kuwa haka ba har in baka bar ra'ayin da ta take so ba to za ka ga ka a talatarka ka gane a to zo mana zo ai ba haka tsakanin da ke ba kar ka ji komai ka bari in na kuta daga wajen alhajin na je ofis sai ka zo ka karba ai ba komai dan dubu ɗari da hamsin kar ka ji komai a ba komai ana caka kalis sai kuma yawwa kama zauna a wajen nasu yi sun dam sai mu fita tare na koma ofis ka zo ka karba komai ba komai yawwa wannan yaran zai tarfa mun salalan tsiya Khalifa ne? Hello? Eh, zo da zo. kai cewa za ka zo nan da sati ɗaya kuma shiru shiru ban gan ka ba ko da dan murya ka naji ai ban ji daɗi eh sai an ji ka gama ba eh na gama Bitrus. Wa ya bata number waya na? Ina ji sani ne ya bata. Malam ka mushi. Abin da nake gaya maka kowane lokaci ba ka yi. Ba ka tunanin cewa yanzu inda abokaina suna nan gurin aka bugo wannan wayar ni ban dauka ba na ce shi ya dauka wani ya dauka a ciki. Ya za a ji wata ta yi mun waya kenan ko? Hakan ya yi maka ko? Abin da nake gaya maka har yanzu kana yin abin da ka ga dama bari in gaya maka ka in kara ci karin kara gani ka sake ba da lambar waya na wata ta kuma waya ba in gaya maka ka ji nan ko? Ba kawo shi nan ba? Mene wannan? ai poison Ita nake so ka ɗirka masa. Wannan ba Likita, ba nuna cikin ka ba? To, ita muke so ka yi masa. Wannan ba ka ka da Allah malaka saurara mana eh wannan aikin banza da aikin wofi in ban da shiri ta banza kai banza ta tabbatin cewa kai ma fa ai dore da sunu ne fa to menene ne tono tono kuma ni ma abin da gani kenan wani tana maka tun da mun ga ka manta muna da masana cewa ba abin da ka karanta ba kenan da wankin gyambo ka fara ka zo kai ka fara aikin likita wai kai likita kana irka mutane allura kana ba su kwayoyi saboda in kana son asirin kai ruku kan mu tona maka to kai aikin da muka saka ka domin Allah rijiya ba za ta bada ruwa ba ku bai hana ko ka san kai kanka ba za ta yi ta a banza ba don ba aikin banza a garin nan in ka kammala ta akwai kuɗi na jiran ka naira mai guga naira har dubu ɗari hamsin amma ba idan wani abu ya tashi muna ɓada shi ne cewa kawai kashi ne nurse ne ba kai wani irin nurse mai wankin gyambo ne ba kana bin kai ne baka ji daɗi ba salamu alaikum yanzu ke dan Allah abin da kika ya daidai zulaiha mene oke baki ma san abin da kika ba haka kurin ki tashi ki buga mutum waya a kasuwa sannan kuma kasuwan nan kin san cewar ba wai shi gare bane tare suke da mahaifinsa kin ga saboda haka zai dauka cewar kawai harkokin kasuwancin da yake business din kawai mata ke kula da sauransu kin ga wanda bai dace wai bara tsaya ma dai ta karanta ne ya baki lambar waya ta ran da ka zo ne hat ka ya faɗi shi ne kuma na ɗauka sai na buga maka na ga dai cewa ranar nan da ka zo ka ce mu za ka ƙara dawowa kuma na ji shiru shiru shi ne nake son ganin ka na ce bari ku buga an ji ko lafiya kuma sai na ce ki mun wani ko kuma na san mun yi alƙawari za ka dawo shiru shiru ban ganka ba shi sa na buga na ga ko lafiya yanzu dama a ce mobile ka buga ba zan damu amma gurin da nake business ai bai kamata a ce mace in ba business partner ɗinka ba taimaka ya kamata kuma na ganin ai kayan magana ma cewar ba ita bace ko lokacin da na zo nan alfarma na zo neman ki akan kawai ki ina ta? ko ba abin da ya kana ba kenan to ana ga ni da ita duk ɗaya ne shi a'a ba ɗaya ba ne kawai mu tafi

ni dai a rayuwa ta taɓa jin irin yau ba alhamdulillah lafiya ta samu irin jikin naka nan da duk kashin eh, jika yanzu dakta abin da kai min ya dace tsakaninka da Allah ya dace jana'iza za mu tafi dawa a'a man gali allura nan ba zan ba Shi kenan kawai ya isa amma in baka allura ka ce kai ma mutumin nan kenan sai ka canja kai masa wanda ran tashi ya ba zai yi ba na dauki kuɗi har naira dubu ɗari da hamsin na baka ai ba dan adab din da za a yi wa wannan allura ya motsa kina ji ko ko ya tashi ko ba ka ba shi yasa ni a harkoki na a rayuwa ta ba na san munafunci babu dan adab din da za a yi

same ni a waje Zainab, sannu lafiya Ina fata dai kina jin saƙonni na ko. Ni ne Khalifa da nake yawan ba da saƙo gurin ki. Ni ba na jin komai. arsanihum barka da bai dai gaya miki komi ba ko me yake miki kai gaisa muka yi shi ta ce ya ban mun sako ba na san namiji mai zaren zare in ga miki ya ga wannan ya ce yana so ya ga wannan ya ce yana so haka ya ga miki ya gidan ne ya fi a irki wai ni yake so ni kuma ba na san namiji mai cika zare zaren yan mata wallahi to ba ba ba gani daɗe a bayani sai ta ake so duk mace ba ta burge ni in ba wadda ga gani ina so ni dai ki gaba da taimaka ba zan zubar da makami na ba na cin musu yanzu da Allah ga wannan kya sayo kannan ki a in kaɗan ya miki gashi da Allah ki taimaka min da Allah sai waɗannan ki alawa ki ci gaba da taimaka min sai na dawo to shikenan ko zo mu tafi ina zaki je rai nake ta faɗa. tana zuwa ka shigo da gaba. <laughs> Kinga, zo Ya ngoto ta sa maza a a ko <laughs> ah, so mutum yana da fatan dai ba gaya mata wasu maganganu ba ai ka san ba zan ba da kai saboda mu samu kanta ko dan me to kuma aka yaya ne sai kawo eh sai an mana halin na ku da mata kai ne wallahi kawai kawai ka zo ka fata ma wata rai to ki haƙuri yanzu abin da yake tafi da ni duk abin da ya faru game da kawai ke zan zo in samu kawai ki na kusan taka da mota na zo in faɗa miki ba ta haƙuri da Allah ha dama ba guri na ka zo ba ba guri na ka zo ba gurin wata ka zo eh to aikin san na zo in faɗa miki ba ta haƙuri dama ina dai fata kin yi haƙuri akan abin da na yi to yanzu dama abin da ya kani kenan in faɗa mata cewar ta baki haƙuri kuma kasancewar ina yawan zuwa gidan nan ba wani abu ne yake kani ba illa magana a kanki saƙonni nake zuwa in ba ta faɗa miki to yau kuma abu ya zo ƙarshe tun da gani gaci gaci ai ne ba ta ba faɗa min komai wai tsaya kana nufin ka ce duk zuwan da kake kana ba wa zalai sako ba ci buga mata mutum gashi da bakin ta ta ai ni ta kai mun waye kai saurayi ha a to ni gaskiya saboda ke take zuwa gidan nan kuma rashin sani ke yasa nake zuwa in ce mata ta ce miki da za ce ma yanzu ke sile duk yanda muke da ke aka zaki mu akan wani sarrai amma kin ci kunya ke kwasilai ka san dama ce tabar makunya eh wai da hauka ake yi da zama ba shi mata yawa amma gaskiya abin ya bani

ai shi yasa na ce abaza abbas ne ni na san in na ce ni ne ba ka da ma ba gidan ai na sallama ne wallahi tsoron ka don ba sa abin da zaka yi ba amma abin da ya kawo ni na zo ne maka baka hakuri abubuwan da suka faru baya don Allah gafarta mu gafarta mu na san ba laifin ka ba ne kuma ba laifin ba ne laifin dinna dana ne kuma na riga na fahimci haka saboda haka na ba ka abu salamu alaikum ko kai zo ke don kan bane ni wallahi ban yarda bane abin da kake faɗa ba to Allah zai ne faru abin da nake so ka fahimta shi duk abin da ya faru a rayuwa daɗi ne na rashin sa ne to duk mutum ya ɗauka Allah ne ya kaddara haka zai to mutum ya haka komai ya wuce na farko da ya dame hmm. shine har na kwanta a asibiti kwana da kwanaki alhaji audu duk da irin ka ta musulunci da na sani kan hmm. wallahi baka je ka duba ni ni kuma ka yafe ni kin zuwa da ni asibiti a ba komai to kana bani labarin yaro abin da ya fi bani takaici ma hmm. yaron nan sai ya je hada baki da likita wani likitan goyi suka haɗa baki ya zo wai zai za a mun allura a hallaka ni allura nan ta guba ce an hallaka ni shi ya gaji dukiyata to Allah da ikonsa sai aka yi allura maimakon ta zama a guba a gare ni eh. sai ta zama alheri a gare ni ciwon da yake damuna ma ta zama maganinsa yanzu na tashi gawo Allah ba ku ba abinda bai zaka dare ba ta dan sokoto eh. ba shi ware komi duk abin da bai zo don ba to ko ba zai koyi ba haka abin ya faru to barka da arziki to alhamdulillah to yanzu yaron yana ina yanzu yaron halin da ake yanzu yana gidan jam an kulle shekara biyu ni kuma zuciya ta abin da na kudura bayan ya kusan gama shekara biyu nan zan je in shiga in fita duk abin da zan yi sai na tabbatar an kara masa shekara biyar haka za mu yi ta da shi har in tsufa ya gani wa zai ga bayan wani ai Allah shi ne mai ran a hannunsa ba shi bane likita likita fa likita yana nan kama shi dama na gogi ne to alhamdulillah komai ya yi daidai a guri na yanzu abinda nake so mun gafarta da juna kuma Allah ya kiyaye gaba kai ba kuma kai kai Allah kiyaye ka to ka na gode ba amma kuma you wa my business partner kaga ba abin da zai iya nuna ma game da abin da yake da kasancewar kai ani ne abin mahaifi zai kuma ina son zai to shi ne nake wani haske daga abubuwan da ka sani kasancewar ba na son abu da ya abu a jahilce shi isa da wannan tambaya ta kenan wato halifa wannan ba wata matsala ba ce sai dai matsala ba ɗaya mutukar idan wannan yarinya zai ta amince da kai to ka san cewa ni abu na garanti ne ka sami yarda har a gurin Allah insha Allah wannan ita ce shawara da zan ba sai fatan Allah ya tabbata da wannan shi ba da haka ruwan Allah ya da maganar wannan na ya da aka su da to ka saurara in shi ko da ban zo ba za ka saurara to na gode shi ne a ka lafiya yi shiru ko baka ji abin da faɗa ba ne ta na yi da kai shin matan nan da waɗanda duk kuke tare da su har yanzu ba ka fito mana da guda ɗaya ka ce wannan ita ce ta cancanta ba na sa maka ido na sa kunni ban ci komai ba ban gani ba ni dai ku labarin sa kai in wanda ya ga ta dace da shi in yaso sai ya zo ya fara ba zai yiwu a kyale shi a ce yanke abin da ya ba ba to na sa ido na sa kunni babu labari tun da dai gashi ka bar shi shi ya faɗa da kansa akwai yan gidan alhaji abdu da muke tare da ita zainab yanzu da akwai wata amma baka gaya mun ba lalle ne yanzu ba gashi ba ai hakan ma da ya shi ne ba alheri da ka zo kuma kai masa baya so ba Allah ya tabbatar da alheri to zan je mai shawara in bincika magani idan muka bincika muka ga abin yadda ya dace ne a yi sai a yi tashi koma wajen ka aiki ba haka zaki duk mahaifiyarsa ba ba ta nan ke ai mahaifiyarsa ce zala yan baki labari ki ya ni murna to zainab faɗa miki iyayen suka yi fa sun zo gida har riga an gama zance yanzu an faɗa miki abba ya riga ya bashi ina taya ki murna zainab ina taya ki murna to amma zainab abin da nake so in nuna miki rana wanka ba a ƙoyin cibi zainab wato san da nake ma khalifa zainab wallahi ba kya masa saboda mai ni duk a cikin ɗa samari dai na duniya ba ɗan da nake so irin khalifa ba amma zainab duk da haka allah ta kyau kuma nima na zaki mu addu'a Allah ya bani miji na kuma ina miki fatan Allah ya sa ku zo aka ne ni kuma na san abin da za ki ci. Allah haka za a yi mm. kawai abin da zan faɗa miki kwantar da hankalinki kuma abin da za mu yi addu'a kai Allah ya taimake mu ba za a tashi mu ji <laughs> san cewar na san dai da cewar kin san an zo daga gidanmu ko akan magana auren ina fata kin san mana to yanzu ba wani abu da yake tafi da ni ba sai ina san ki faɗa min abubuwan da kike so tun da abin nan kuma mazuwa yake da kuma me ya kamata mu shirya kan magana bikin Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ya me ke damun ki ne ana ta sallama kin yi wa mutane su. Ko kan kina ciwo? A'a. Bari ne in ka mutu. Hanifa, menene Bashir? Fatima, san da nake ma Khalifa Zainab. saboda mene duk a cikin ɗa samari dai na duniya ba ɗan da nake so ilan kare ta san allah wallahi ba wai ba na in dai kana so na sai ka aure su ne ƙawata ka haɗa mu mu biyu domin ba zan iya zama tare da kai ba in ba ita zainab me zafi haka lafiya ba komai

tun ɗazu kin sa mun yi fatin akan titi muna jiran kuma za ke zauna ki magana ake miki kowa gun zainab da zuleha ban gane ba kowa gun zainab da zuleha